gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31,25 da kuma 16. a birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure barkanmu da wannan lokaci yau litinin 24 ga watan Disambar shekarar 2018. Muhammad Lalu ne tare da Amina Buhari Auna muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato goma na safe kenan a nan washington dc da farko ga kanin labaran duniya shugaban kasar indonesia joko widodo ya zagaya ya gane ma kansa irin barnar da ambaliyar ruwan tsunami ta yi shugaban amurka donald trump ya ce kasar turkiya za ta kakkaɓe dan abin da ya rage na mayakan isis bayan janyewar sojojin amurka Hukumomi a Somalia sun ce adadin mutane da suka mutu sanadiyar tagwayen fashe-fashen da suka auku ranar Asabar a kusa da fadar shugaban ƙasa ya haura zuwa talatin. To yaushe za ku janye daga kan titunan saboda motoci su wuce? A'a wallahi babu lokaci sai in an ci ana tsawata mana shi. In ba a tsawata mana shi wallahi in za a kwana goma muna na bisa kan mu. Daya daga cikin 'yan gudun hijiran da suka yi zanga-zanga kenan a yankin karamar hukumar tsafe da ke jihar Zamfara inda suke suka rufe babbar hanyar Gusau zuwa Zaria. Saboda kan abin da suka kira halin ko in kula da gwamnati ke nuna musu kan matsanancin rayuwa da suka shiga sanadiyar hare-haren 'yan bindiga da ya kice kicin yawa a yankin. sannan za ku ji cewa mabiya addinin Kirista a sassan duniya na ta shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a gobe Talata. To kowane kira malaman addinin Kiristan ke yi a wannan lokaci? Dukan malaman addinin Kirista su yi wa'azi akan salama yadda za mu samu zama salama za a yi bikin Kirsimeti a cikin kwanciyar lafiya kuma eh, a waye gari muna yabon sunan eh, Allah. Muna tafa da ƙarin bayani sannan kamar kowace ranar Litinin Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da shirinsa na ilimi garkuwa ɗan Adam. Baya ga haka akwai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Yau Litinin shugaban Indonesia Joko Widodo ya zagaya ya gane ma kansa irin barnar da ambaliyar ruwan tsunami ta yi a mashigar ruwan sunda na kasar. Shugaban ya duba barnar da ta auku a otal ɗin Mutiara da ke gandun shakatawar nan na gaban ruwan karita da ke lardin Batan. Hukumar kai ɗaukin gaggawa ta Indonesia ta bayyana yau Litinin cewa jimlar mutanen da suka mutu zuwa yau ya kai 281 kuma mutane 1,016 sun ji raunaka sannan ana neman mutane 57. Mai magana da yawun hukumar kai ɗaukin gaggawa ta ƙasar Sutopo Puro ya ce adadin waɗanda suka mutu zai ci gaba da ƙaruwa. hukumar nazarin yanayi da kuma karkashin ƙasa bmkg a takaice ta ba da rahoton aukuwar aman wuta a tuddan karkato da misalin karfe tara na dare agogon yankin ranar asabar daga bisani kuma wato bayan kimanin minti talatin sai ambaliyar ruwan tsunami ta auku. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Turkiyya za ta murkushe sauran 'yan ta'addan ISIS a Siriya bayan Amurka ta janye sojojinta. Jiya Lahadi, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya jajjada masa cewa zai murkushe abin da ya rage na mayakan ISIS kuma shi mutum ne da zai iya aikatawa. Ga shi kuma, Turkiyya makwabciyar Siriya ce. Trump ya ƙara da cewa sojojinmu za su dawo gida. Da safiyar Lahadi, Trump ya ce shi da Erdogan sun tsara yadda Amurka za ta janye sojojinta a wata hira ta wayar tarho da suka yi mai tsawo. Mahukunta a ƙasar Somaliya sun ce yawan mutane da suka mutu sanadiyar tagwayen hare-haren bam a kusa da fadar shugaban ƙasa da ke Mogadishu, babban birnin ƙasar ya haura zuwa talatin. Daraktan sashen hulɗa da jama'a na hukumar yankin Benadir Muktar Daga ya ce wasu mutane kuma hamsin da 54 sun jikkata. Fashewa ta farko a ranar ta Asabar ta auna wani wuri wani wurin duba ababen hawa ne da ke kusa da ginin wasanni na ƙasa da kuma mashiga ta baya ta fadar shugaban ƙasa. Fashewa ta biyu kuma ta auku a kusa da ta farko. Ƙungiyar Al-Shabaab ta ɗauki alhakin wannan harin. A cikin waɗanda suka mutu a fashewar bam ɗin na farko har da wani fitaccen ɗan jaridar Somalia, Awil Dahir Salad, wanda yake aiki da wani gidan talabijin a London a matsayin mai gabatar da wani shiri mai suna Dud Wadag. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ƙasar Pakistan ta yanke wa tsohon Firaminista Nawaz Sharif ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari saboda aikata almundahana. An zarge shi da mallakar kadara fiye da albashinsa da sauran tabbatattun hanyoyi da yake samun kuɗin shiga. Sharif zai iya ɗaukaka ƙaran. A watan Yuni ne kotu ta yanke wa Sharif hukuncin ɗaurin shekara goma a gidan yari saboda kama shi da kotu ta yi da laifin sayan gida mai tsada a London. Ya ɗaukaka ƙara kuma an sake shi a kan beli a watan Satumba. An rufe wasu ofishin gwamnatin tarayyar Amurka akalla har zuwa ranar Alhamis. Akwai alamun rufewar na iya ɗaukar tsawon kwanaki ko makonni. Biyo bayan jan daga da shugaba Trump ya yi na bukatar kudaden da zai gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, wanda 'yan jam'iyyar Democrat suka ki amincewa. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa hanya ɗaya da za a magance matsalar miyagun ƙungiyoyi ƙwayoyi safarar mutane da wasu manyan laifuffuka ita ce mu samar da tsaro a bakin iyaka wanda kowa ya san haka babu yadda za a iya samun tsaro tsaron bakin iyaka ba tare da katanga ba da tsakar dare shugaba trump ya yanke shawarar rufe gwamnati saboda bagidad bagidajiyar bukatarsa na gina katanga a cewar sanata na biyu a girma ɗan democrat dixon durbin wata gamayyar ƙungiyoyi a sudan ta ce tana shirin durkusar da gwamnati da abin da ta kira wata gagarumar zanga-zangar aiki ta sai baba ta gani wanda ma'aikata za su yi likitoci da sauran ma'aikatan asibitoci sun ce ba za su yi aiki ba yau litinin masu bukatan jinyar gaggawa kawai za su duba gamayyar kungiyoyin ta yi kira ga 'yan sudan da su ci gaba da zanga-zanga a kan tituna domin nuna adawa ga gwamnatin bashir wadda aka fara a satin da ya gabata saboda karancin abinci da mai da kuma tashin farashin biredi. Amina Buhar auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko mabiya addinin Krista a sassan duniya na ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti wanda za a yi gobe idan Allah ya kai mu. dangane da haka wakilinmu ibrahim abdulaziz da ke yola a jihar adamawa ya shirya wata tattaunawa da hukumomin tsaro da kuma wani malamin addinin krista kan shagulgulan na kirsimeti ga kuma yadda ta su ta kaya masu sarar barkamu da haka barkamu da sake kasance da kuwa, sashen hausa na murar amurka daga birnin yola yau za mu tattauna ne abin da ya shafi shirye-shiryen da ake yi na bukan kirsimeti kuma don tattauna za mu taba abin da ya shafi haka tsaro da kuma su kansu shugabannin addini tare da ni akwai kwamishinan 'yan sanda a rundunar 'yan sandan jihar adamawa alhaji abdullahi yerim ibrahim da kuma ɗaya daga cikin limama addinin kirista wato reverend ah, morris kwaranga barkamu da haka Eh, to eh, kaman shi ah, yanzu gashi ana shirye-shiryen a bikin kismet bari su ma kaman ku hukumomin tsaro alaji me kuka yi a bikin kismet da sabon shekara na bana musamman a jihar da kake Eh alhamdulillah yadda muka ga mun gode tukunma da ka kira mu. Don yanzu da in ka kula yau dinnan da safin na mitin muka yi bayan mun yi da management na kusa da mu mun yi da DPOs duka. Ah, yanzu na ga hanyar komawa ba don komai don mu tabbatar yau da daddare eh, zuwa gobe da safe tukuna ah, activities za a yi a churches don churches na da yawa mun yi yansu yakan iyakan gwargwado patrol a cikin gari mun ƙara mun ƙara yawan motoci da su yi sintiri a cikin gari mun tara ƙara yawan 'yan sandan da za su yi aikin dare don yadda abubuwan za su tafi mun kara gaskiya matuƙar muna kuma eh, zai amfani da wani dama mu gode wa inspector general police wanda ya karo mana 'yan sanda ya karo mana motoci da zamu wannan sintiri ne mun yi akan kokarin mu yanzu dai muna roƙon jama'a ne su kara ba mu hadin kai. Eh, eh, Reverend ka ji abin da su hukumin tsaro suka yi ko kuma a bangaren ku na shugabannin coci me kuka yi domin a samu an gudanar da waɗannan bukukuwa na Kirsimeti lafiya? eh kamar yadda shi babban shugaban krista na wannan adama state eh, bishop stephen dami mamza yana kira ga dukan malamai addini krista su yi wa'azi a kan salama yadda za mu samu zama salama za a yi bikin kirsimeti a cikin kwanciyar lafiya kuma eh, a waye gari muna yabon sunan uh, allah a cikin abubuwan da muke yi kada wani tashin hankali muna godiya kuma ma jami'an tsaro da eh, steps da suka dauka domin su tabbatar mana cewa wannan bikin kirismeti da sabon shekara an gama shi lami lafiya. Eh, Alhaji eh, kaman a waɗannan akwai tafiye-tafiye da makamantansu an ce haka tsoro ba na mutum ɗaya ba ne kaman wani gargaɗi za ku wasu jama'a tun da ku ta fannin naku ga matakan da kuka ɗauka su kuma jama'a kuma fa. jama'a da farko dai tukunan mu san cewa inda right din wani ya kare eh, ya fara eh, ya kare na wani yana farawa a lokacin saboda haka shine muke magana akwai eh, irin masu amfani da knockout din nan har yanzu da dan burbudin damuwa da muke so mutane su samu kwanciyar hankali wannan knockout yana tada hankali na biyu shine shaye-shaye na biyu shine tukin ganganci na hudu shine overloading da aka ga wani idan za a tafi wasa ko za a je bakin kogi ka ga an mota makil ana ta ganganci da sauransu abubuwan da suke faru bai dace ba da yawa mu yi kuma muna jingles yanzu za mu fara gidan rediyo da sauransu mu ƙara nuna jama'a mahimmancin haɗin kai da kwanciyar hankali yanzu abin da muke ciki kenan. Reverend muhimmancin kismeti kawai a zauna a coci ne ko kuma a wani muhimmanci da jama'a ba sani ba. Eh, wato bayan da aka tashi a church za iya kai ziyara za a iya yi bikin rawa da sauransu a cikin anguwa amma banda tashin hankali duk abin da ya shafi ketare dokan kasa da ya shafi zaman lafiya kamar yadda eh, muka ji eh, jefa knockout da sauransu an hana so muna kira ga duka mutane su kiyaye doka domin mu yi zaman lafiya mu gama biki kuma lafiya. yanzu waɗannan matakai da kuke sa wani zai tana kamar kan cewa a um, alkariyu ne kamar ƙauyuka kuma fa wani mataki hukumin tsaro suka ɗauka. ai daɗin abun shine ɗan sanda yana nan a ko ina ne yanzu ko ba division ba muna local gama 21 amma division ɗin sun kusa wajen 35 so da kaga muna cikin akasarin ƙauyuka kuma da yake mun samu haɗin kai da irin 'yan ƙananan ah, kamar maharba da sauransu kuma ga haɗin kan civil defense da sauran security agencies dai za ga cewa kusan ko ina muna covering ɗinsu za ka tarar cewa kamar a wasu local government ne da yawa kamar ƙauyukan babu coci ko kuma za su shigo local government headquarters ko kaga mun samu sauki a wannan wajen duk irin wani abubuwan mun riga mun operation order abin da ake kira mun riga mun tura kowa ya san inda ya kamata ya inda yake daga har sabon shekara duk program da muka shirya mun shirya shi har zuwa sabon shekara ne kuma in Allah da zamu bi shi daya bayan daya fatan mu da taya mu a ƙara ba mu haɗin kai a ƙara hakuri da mu don mu samu biyan bukatar duk kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa kenan abdullahi yarima ibrahim a tattaunawar da suka yi da wakilin ibrahim abdulaziz tattaunawar da ta hada hada reverend morris koiraga To daga batun Kirsimeti sai na zanga-zanga inda da sanyi safiyar yau 'yan gudun hijirar da suka tsere wa gidajensu sanadiyar hare-haren 'yan bindiga a jihar Zamfara a yankin karamar hukumar tsafi suka rufe babbar hanyar gusau zuwa zaria saboda abin da suka kira halin ko in kula da gwamnati ke nuna musu dangane da matsananciyar rayuwa da suka shiga sanadiyar hare-haren 'yan bindiga da suka ƙi ci suka ƙi cinyewa a yankin daga sokoto ga rahoton da murtala faruk sanyi ne aiko mana Lamarin ya soma ne da zanga-zangar lumana inda ɗaruruwan 'yan gudun hijirar akasari mata da yara da ma tsofaffi suka tattaru a garin tsafe ta jihar Zamfara suka kuma toshe babban titin Gusau zuwa Zaria lamarin da ya yanke zirga-zirga a titin. masu zanga-zangar na nuna damuwarsu ne a kan jerin hare-hare da 'yan bindiga suka kwashe tsawon kimanin makonni biyu suna kaiwa a garuruwan da ke gabashin karamar hukumar mulkin ta tsafe wanda ya yi sanadiyar salwantar rayuka da dama wasu ɗaruruwa kuma suka yi ƙaura daga muhallansu santuraki wani mazaunin garin tsafe ne ya kuma bayyana min yadda lamarin ya fara magana yan gudun hijira ne wanda yan bandi suka je suka kona garinsu da sauransu suka kakkashe wasu suka kone musu dukiyoyi kamar irin ƙauyuka haka daban-daban irin nan gabacin tsafe a saula a buke-buke wailare a doka to da sauran ƙauyuka da dama wanda sati biyu zuwa yau babu ranar da ba a shiga ƙauye da za a tada mutane to amma jami'an tsaro waɗanda aka turo mana kamar sojoji tsakani da Allah ba su da umarnin komi jiragen sama suna katsina amma wanda za a yi magana da shi jirgin ya motsa sai yana Abuja sai ya bada umarni mutane suna cikin halin ha'ula'i mm. shine su kuma mutanen nan da suka zo suka yi gudun hijira suka zo tsaye. mun dawo sallah asuba gari ya dan fara haske haka sai na gansu sai ana ana ana blocking na hanya me ke faruwa yi za a rufe hanya sai an ji abin da gwamnati ta yi. Na sami zantawa da wasu masu zanga-zangar a lokacin da suka mamaye babban titin. Kusan satin mu dunan garin kuma waje muke kwana da matanmu da yaranmu duk ga sunan waje suke kwana ga sanyi an kone mu gidaje an kone an kashe mu. Khadija Muhammadu daga yan kuzo to mun zo an gudan hilani sun kora mu sun hana mu zama lahiya sun kone mana haƙi sun kone mana abinci sun kakkashe mana mazaje na jariri an haife su sun sako sun raba shi biyu sun yi su a wanga tashi hankali ya mana yawa kuma zan mu da matan muna na ko muna zanga zanga tunda mun ga gwamnatin bata kula da mu mu mu kula da kanmu to yaushe za ku janye daga kan titunan saboda motoci su ci a'a wallahi babu lokaci sai an ci ana tsawata mana shi in ba tsawata mana shi wallahi in za a kwana goma muna na bisa kan bakanmu to sai dai daga bisani lamarin ya dauki sabon salo bayan da masu zanga zangar suka kwarara zuwa cikin gari suka kuma cinna wuta tare da kona sakatariyar karamar hukumar mulkin ta tsafe kurmus har ma da wasu gidaje da motocin al'umma ta lumana ce to nan daga baya sai suka je sakatariya ta lokal gannan sun kone ta sun sa mata wuta da duk motocin da ke ciki da gine-ginen wani wani gehe mafi yawanci ya kama da wuta na nemi jin ta bakin kakakin rundunar yan sandan jihar ta zamfara akan lamarin hakan bai samu ba to amma kwamishinan watsa labaran jihar sanda muhammad dan jari ya ce tuni da aka shawo kan matsalar bayan da aka tura jami'an tsaro ito gwamnati ta aika da jami'an tsaro kuma an kwantar da tarzoma da annan ciki kuma yanzu ga garin jihar an sa mata doka ta ɓace wato kafiyu daga nan har zuwa ƙarshe shidda sai dai mutane masu wucewa su je kano ko ina masu wucewa daga garin su kuma duk an sa security su masu yawa suna da ikon su wuce abu amma mutanen gari an ce koya zana cikin aiki gidan shi kafin a ga abin da Allah ya Yan gudun hijirar sun kwararo ne a garin na tsafe daga garuruwa fiye da goma sha biyar da ke fuskantar hare-hare a kusan kowace rana ta Allah. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila. To a gaida Murtala kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo nan na cewa karfe goma na safe ne da minti sha nan gaba kaɗan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu ga shirin ilimi tare da Yusuf Aliyu Harande. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a wannan makon ma, shirin zai yi waiwaye cikin wannan shekarar don tuna muku wasu batutuwa da muka tattauna. A farkon shekarar mun tattauna da Dr. Usman Isyaku na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. wanda ya mana tsokaci akan muhimmancin sabunta manhaja wanda yake cewa ta haka ne kawai za a iya daidaita tsarin ilimin ƙasar da na sauran ƙasashe da suka ci gaba a duniya. Idan ta ɗauko manhaja da ta shekara ashirin ko talatin ko goma wace duniya da ilimi ta riga da ta wuce ta kazo ka koya ma yaro idan ka yaye shi daga jami'a ya fita sai ya zama a wurin da za a ɗauke shi aiki kayan aikin ko kuma irin waɗannan tunane-tunanen na zamani da ake a wannan bangaren sai kaga ya zama ba ko a guri shi ko a gurin ta. So maganar manhaja babban magana ce bai kamata a ce wai sai an kewaye tebur a abin na kamar yanzu za ƙasar finland manhajar koyar da yara ba zama ake ake wace wurare ta ba ana ɗan yin ta kaɗan kaɗan amma malamin su suke duba mai yaran suke bukata ina hankalin yaran ya karkata ina hankalin duniya ilimi ya karkata a kowane abun su koya ma yaran kai ƙara wani abu a cikin manhaja ko a cire shi sai zama shi an kewaye tebur an yi turanci an yi takarda an ɓata lokaci da wanda ba shi da ba shi da wani amfani. shin wai an samu wani sauyi ko a ce wani yunkuri mahukunta ke yi na ganin an sabunta manhaja lokaci zuwa lokaci? Har ila yau, a cikin wasu shirye-shiryen namu da suka gabata, mun duba matsalar da iyaye da ɗalibai ke samun kansu a duk lokacin da aka ce an kawo ƙarshen zangon karatu. Sunana Ibrahim Abdulaziz, ina SS3 attu dalilin da yasa har yanzu ban biya kuɗin wayek ba shine gaskiya halin da ake ciki yanzu ba a samun kuɗi amma na yi ƙoƙari da aikin da nake zuwa na yi ƙoƙari na tara 5000 na zo makaranta na yi depositin to yanzu abin da ya rage mun shine 10100 naira shi kuma lokaci ya ƙure to muna nan dai ma ta buga buga da ni da mahaifina ya ce in Allah da za a samu a ƙara cika mun sauran ga kuma yanzu bayan wannan ma in Allah ya sa mun gama akwai jam da yake jiran mu sannan bai zama lalle kuma a ce zama ɗaya ka cinye jarabawan ba ka zama fa ka samu credit ɗinka kuma gaskiya ni na ɗauki abin ma kamar ana mana kasuwanci ne da jarabawan wayar da ku dan bai zama lallai a ce zama ɗaya ka zauna ka ci ba sunana lukman jima amin ss3 ban biya kudin wife ba har yanzu kuma babanmu ya ce bai da kudi ne kudin ma ya yi mai yawa ga shi kuma mu a gida muna da yawa to yanzu ni wai sai next year ma. To gashi makarantar gwamnati kake ba na ma kuɗi ba kuma gashi kana korafi akan cewa kuɗin ya muku yawa. Abin ya yawa saboda karatun ba zai shiga ma kana nan ka zo aji maybe ma baka ci abinci ba ka zo makaranta kuma ga wasu kuɗaɗe kuma wai suna ana so wai zaka biya su da me zaka ji da karatun zaka je kaji kana sauraron jarabawa ta to da koko da kudin da zaka je ka biya ka zo kai jarabawa mutum na hawa cikin shi me na ila na samu na ci na safe na zo ila kuma shikenan in na je na rana ira dai kama in tun ina aji na jin yunwa to ta kuma zan tara kudi in je in biya wai har dubunnai kuma babban matsala abin da ake samu yanzu ba ma ka zo kai jarabawan ba cin ma ya zo ya zama wahala ba ka ganin saboda ba kwa mai da hankali a karatu ne shi sa ba kwa ci ba za a ce ba hakan ba a ko inda eh ba sa mai da hankali akan abin da ake koya musu akwai kuma waɗanda suna mai da hankali amma me wani abun daga can su masu gudanar da ita jarabawan ma'ana sakamakon wani lokacin gaskiya da gurin su ake samu kamar yadda nan zaka samu wannan da suna karatu iya karatu su ga sun ci sai ga kuma wasu cin ba wanda kuma za ka ga gashi bai wannan ba kuma sai ga kuma ya ci jarabawan to abin da ke dore mu na hankali kenan mai sauraro zai ce ya zuwa yanzu wani canji aka samu? Har yanzu dai akan batun na tsadar kudaden jarabawa da kuma makomar wasu ɗalibai. wasu da suka bayyana muna halin da suka tsanci kansu. Ina ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu admission bana a cikin wannan shekara ta mu ta 28. Gaskiya akwai matakai masu ɗimbin yawa da ake bi. Shi jam ana biyan dubu biyar da ɗari biyar ga wahalhalu da za ku sha sannan bai zama lallai idan kika rubuta jarabawan ba za ki ci ko kuma in kin ci bai zama lallai makarantar da ya kasa za su baki admission ɗin sannan post e ma ima in kai za ka ci amma kuma sai ki ga admission ya zama wahala jam na yi so kuma duka jarabawan da na yi na ci su kin ga kamar wancan shekaran da na yi na samu 248 a jam ina ma kuma still na nemi makaranta ba su bani ba na jam na samu 207 amma kuma ba su ba admission ba sun yi alkawarin cewa duk wanda suka ci 200 and above next year ba za su yi ba for even three years kuma duk mun ma har a ma mun gani abin amma sai da aka so kuma suka ci a yanzu an sake jam so dc da na samu admission jam na sake yi bayan sun faɗi haka din a cv gashi nan publicly kowa sun cewa jam will last for three years dc za dole za a sake yin jam kuma kuɗi za mu sake biya kuɗi za mu sake biya da kowa zai biya wanda bai yi last year to kuma ni kuma har ma a gidan an fara gajiya ana tunanin kure ko in aure kawai tunda dama ana lallabawa ne kuma dai karatun arewa ma matan arewa ana dai ne ba wai dai dan dai an abun ya kai zuciya bane har ya zuwa yanzu dai tambayar bata kare ba wai shin wani hali ake ciki ga shekara ta zo ƙarshe masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu litinin mai zuwa wadda ita ce za ta zama litinin ta ƙarshe a wannan shekarar ta dubu biyu da goma 2019 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Godiya ta musamman ga ɗaukacin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta shirya kuma ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam a maza da mata don wazan miƙewa ƙoƙarin yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Boda a jihar Jigawan Najeriya inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, tunda gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara sun kasa kuma sun gagara kawo ƙarshen wannan zalunci da kisan gillar da 'yan ta'adda ke yi wa 'yan uwanmu mazauna a jihar Zamfara, to ya Allah mu mun san babu abin da ya gagare ka. Ka kubutar da talakawan jihar Zamfara, ka kuma kawo mana ƙarshen waɗannan masifin. saƙonmu na gaba ya fito ne daga bashar kansala mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi inda shi kuma ya ce salam voa hausa a gaskiya zargin da aka yi wa gwamnati shugaba muhammadu buhari ba daidai ba ne wajen yaƙi da cin hanci da rashawa babu ƙamshin gaskiya a ciki domin duk ɗan najeriya kuma mai kishin ƙasar shi ya san gwamnati shugaba buhari na iya ƙoƙarinta wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar A kuma wasiƙa daga Asma'u matar Bashir, kansila sojan Najeriya dirin daji a jihar Kebbi, inda ita kuma ta ce, Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. gaskiya ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara tashi tsaye wajen ganin ta magance matsalar tsaro musamman a jihohin borno da zamfara ganin yadda 'yan fashi da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa suka kashe akalla mutum 40 cikin mako biyu a yankin karamar hukumar tsafe da ke jihar zamfara a nigeria ya allah ka ƙara kawo mana ƙarshen mayakan boko haram da masu garkuwa da mutane a ƙasarmu nigeria to amin saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga yakubu abdullahi dambam inda shi kuma ya ce salam VOA Hausa a yau na rubuto muku wasiƙa ce don mu yi tadda Allah wadai akan har-haren 'yan bindiga a ƙaramar hukumar tsafe da ke jihar Zamfara wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane kimanin arba'in. da fatan hukumomin tsaro za su tashi tsaye don ganin an kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindigan. yanzu kuma ga labarai a takaice. Litinin shugaban Indonesia Joko Widodo ya zagaya ya gane ma kansa irin barnar da ambaliyar ruwan tsunami ta yi a mashigar ruwan sunda na kasar. Shugaban ya duba barnan da ta auku a otal din Mutiara da ke gandun shakatawar nan na gaban ruwan karita da ke lardin Batin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Turkiyya za ta murkushe sauran 'yan ta'addan ISIS a Siriya bayan Amurka ta janye sojojinta. Jiya Lahadi, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya jaddada masa cewa zai murkushe abin da ya rage na mayakan ISIS kuma shi mutum ne da zai iya aikatawa. Gashi kuma Turkiyya makwabciyar Siriya ce. mahukunta a ƙasar somaliya sun ce yawan mutanen da suka mutu sanadiyar tagwayen hare-haren bam a kusa da fadar shugaban ƙasa da ke mogadishu babban birnin ƙasar ya haura zuwa talatin daraktan sashen hulɗa da jama'a na hukumar yankin benadir muktar daga ya ce wasu mutane kuma hamsin da 54 sun jikata. Wata kotun ƙasar Pakistan ta yanke wa tsohon Firayim Minista Nawaz Sharif ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari. Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu zo muku da wani sabon shirin. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. yanzu manadin ita amina buhari auna da ta gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada shirin baki ɗansa sai mu. Malam Suleiman Tarawali. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC kada ku nisa yau da gobe za su yi magana ne kan batun 'yan uba. a yi sauraro lafiya.